Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Buhari auna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau biyu ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam ɗauke da kanan labarai. To Amina hukumar kula da shige da fice ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 334 suka rasa matsugunansu a Sudan tun bayan kazamin faɗan da ya barke tsakanin ɓangarorin sojan ƙasar biyu. Jami'an gwamnatin Somaliya na tattara bayanai daga mazauna ƙasar game da 'yan Somaliya da ke jira a kwaso su daga Sudan. Ƙasar Jamus ta kori jami'an da filomasiyyar Rasha a tsakiyar watan Afrilu don rage yawan jami'an leƙen asiri a cikin ƙasar ta. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin kasar Ghana ta aika da wato jirgi domin kwashe ɗaliban kasar su kimanin 73 sakamakon rikicin da ya barke a Sudan a watan jiya. sannan za ku ji cewa yayin da aka shiga yanayin damina hukumar hasashen yanayi ta najeriya ta ce akwai barazanar samun ambaliya a wasu ƙananan hukumomin najeriya a jamhuriyar nijar kuma za mu duba lamarin wasan hawan ƙaho ɗaya daga cikin al'adun ƙasar da mutane ke alfahari da su shekara da shekaru muna kuma tafi da shirin noma da kaɗan daga cikin ra'ayoyin kuma sauraro amma kafin nan bari mu fara da kamuku labaran duniya na kashin farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumar kula da shige da fice ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 334 ne suka rasa matsugunansu a Sudan tun bayan kazaman faɗan da ya barke a watan da ya gabata tsakanin ɓangarorin sojan ƙasar biyu. A wani taron manema labarai a Geneva ne hukumar kula da ƙaurar jama'a ta ƙasa da ƙasa ta bayyana hakan. Haka kuma a wurin taron hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa sama da mutane dubu ɗari sun tsere daga sudan zuwa ƙasashe makwabta sabbin alkaliman na zuwa ne kwana ɗaya bayan da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi wani hasashe inda ta ce faɗan ka iya tilastawa mutane sama da dubu ɗari takwas tserewa daga ƙasar da ke arewacin afirka mataimakin shugaban ofishin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya rauf mazu a jiya litinin ya bayyana cewa hukumar ta shirya don mutane 815 su fice daga sudan zuwa kasashe bakwai da ke makwabtaka da kasar ya ce adadin ya hada da 'yan sudan 580 da kuma 'yan gudun hijira na kasashen waje da ke zama a sudan din. Jami'an gwamnatin Somaliya na tattara bayanai daga 'yan kasar game da 'yan Somaliya da ke jiran a kwaso su daga Sudan. jami'an sun fito ne daga hukumomin gwamnati da yawa ciki har da ma'aikatar harkokin wajen somaliya wacce ta jagoranci shirya jigilar 'yan somaliya ta jirgin sama 'yan somaliya 148 ne suka isa birnin mogadishu ranar lahadi abdulrahman nur muhammad nari babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen somaliya ya ce za a maido da ƙarin wasu 'yan kasar nan ba da dadewa ba We intend to continue evacuating more people in the future while in meantime Muna da niyyar ci gaba da kwaso ƙarin mutane a nan gaba yayin da a halin yanzu ofisoshin jakadancinmu a Sudan da Habasha suke taimakawa 'yan ƙasarmu da ke tserewa daga Sudan ta Habasha. Makonnin da aka kwashe ana gwabza fada a baya-bayan nan tsakanin bangarorin sojan Sudan biyu. Lamarin ya yi tasiri sosai akan ƙasar Somaliya saboda ƙasashen biyu na da alaƙa mai ƙarfi a fannin al'adu da ilimi. Kasar Jamus ta kori jami'an diflomasiyyar Rasha a tsakiyar watan Afrilun da ya gabata don rage yawan jami'an leƙen asiri a cikin ƙasar a cewar gwamnatin Jamus a zaman dalilin wani mataki da ya janyo mai da martanin korar jami'an ƙasar da Rasha ta yi. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Jamus ta fitar, ta ce ayyukan waɗannan jami'an bai dace da matsayinsu na diflomasiyya ba. ta kara da cewa tana magana da rasha game da lamarin a makonnin baya-bayan nan a baya jamus ba ta ba da hujjar korar jami'an diflomasiyyar ba wani mataki da ya janyo korar ma'aikatan ofishin jakadancin jamus a rasha guda ashirin ma'aikatar harkokin wajen jamus ta tabbatar da cewa ma'aikatan ofishin jakadancin sun bar moscow a jiya litinin jamus da ke hulɗar tattalin arziki ta kudda kudda rasha kafin mamayar ukraine ta juya wa Moscow baya yanzu tana tallafawa Kiev a rikicin ta fannin kuɗi da soja. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla a gaida Maryam Dauda. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu. mu. yayin da kasashen duniya ke ci gaba da kwashe 'yan kasarsu daga sudan sakamakon rikici tsakanin sojoji da rundunar kai daukin gaggawa hukumomi a ghana sun aika da jirgi domin kwashe ɗaliban kasarsu kimanin 73 da yammacin yau talata ne ake sa ran isowar ɗaliban a accra na tattauna da wakilin idris abdullahi wanda ke bin diddigin lamarin a accra to a halin yanzu dai a ina kuke a halin yanzu muna filin tashi da sauka na jiragen sama na kutufe da ke nan birnin accra kuma mun zo ne saboda dalibai na ghana da suke karatu a kasar sudan da kuma wasu 'yan ghana da ke can da aka kwaso su aka dawo da su gida saboda yakin da ke bukana a kasar sudan mun zo amma muna sa ran za su sauko nan ba da jimawa ba insha Allah. Da suwa da suwa ake sa ran za su iso. A sanarwa da ta fito daga wato ma'aikatar kasashen waje da harkokin kasashen waje na Ghana da ta fito mun samu labarin cewa almajirai 74 ne za su zo a yau din nan a cikinsu akwai injiniyoyi guda biyu da yake waɗannan an riga da su tun daga ethiopia da egypt da ɗan bal guda ɗaya domin haka muna sa ran almajirai 74 za su sauko daga kasar addis ababa wato tanzania daga nan suka taso domin mun samu labarin cewa daga sudan sun bi sun shiga mota suka kai zuwa kasar ethiopia bodan ethiopia a nan daga nan kuma aka sake suka sake shiga mota suka je addis ababa daga addis ababa aka ɗauko su zuwa nan birnin accra kai tsaye to waɗannan su ne kashin farko na zuwa eh waɗannan su ne na farko da aka fara kawowa daga ƙasar sudan amma rahoton da yake mun samu daga ma'aikatar ƙasashen waje na nuni da cewa suna nan duk sun ba da wasu lambobi da za a sa duk ɗan gane da yake kasar sudan idan yana neman taimako ya fita daga ƙasar sudan sun ba da lambobi da mutanen da za a nema domin su taimaka musu akwai lambobin mutane daga akwai ɗaya daga ethiopia ɗaya kuma daga egypt ɗaya kuma yana kasar sudan waɗannan lambobin duka sun bayar a cikin wannan sanarwa da suka fitar ga manema labarai wanda yake idan wani na da ɗan uwa a sudan yana so ya fita daga cikin sudan a nemi waɗannan mutane in ya so a sanar da su domin a taimaka musu su fita amma wa'annan 74 da muke sa ran za su sauko yanzu waɗannan su 74 nan almajirai ne 'yan ghana da suke kasar sudan da suwa da suwa suka je tarban su eh inda muke tare da su a waje kafin mu shigo cikin airport iyayen almajirai ne yawanci da yayyu da 'yan uwa da suka zo domin su tarbi almajiran da za su zo daga kasar sudan kuma wasu da muka dan hira da su sun nuna mana jin daɗin su kuma sun bayyana irin kokari da gwamnatin ghana ta yi na shigo da su sannan kuma wasu sun bayyana mana irin tashin hankalin da suka shiga lokacin da suka ji cewa ana gudanar da wannan yaƙi na tafiya a ƙasar sudan da kuma irin labaran da 'ya'yansu da 'yan uwansu ke ba su lokacin da suna sudan kan abin da yake faruwa na yaƙi a ƙasar sudan amma yanzu suna cikin farin ciki da walwala suna waje suna jira almajirai su sauko yan uwansu su sauko domin su tarbe su to menene makoman ilimin ɗaliban da ke cikin su gaskiya game da ilimin waɗannan yara har yanzu ba za mu yi mu ce komai a kai ba sai dai daga baya idan sun sauko watakila za mu iya mika wannan tambaya ga wato sashen ilimi ko kuma wato wakili ko wani jami'i na har ma'aikatar harkokin kasashen waje domin mu ji abin da zai faru daga game da iliminsu amma a bisa dukkan alamu na almajirai idan sun sauko dole za su jira su ga abin da zai wakana a sudan idan an neme su su koma to lalle lalle za su yi farin cikin koma su koma da iliminsu insha Allah yakacin abin da za mu yi mu ce kenan amma daga baya wannan bayani duka za mu hada da rahotanni da za mu hada gaba don ya so mu aiko da shi a cikakken rahoto da zai biyo nan gaba Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci talatin da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da karashin labaran duniya. Wani Bafalastine da aka tsare a wani gidan yarin Isra'ila ya mutu bayan da ya yi tawayen cin abinci tsawon wata uku. Hukumar gidan yarin Isra'ila ta ce an ga kaidar Adnan dan shekara 45 a suma a cikin ɗakinsa da safiyar yau talata a gidan yarin Ramla da ke tsakiyar Isra'ila kuma aka kai shi asibiti inda aka tabbatar da mutuwarsa. Adnan dan kungiyar masu zafin kishin addinin Islama ne. ya fara kin cin abinci jim kaɗan bayan da aka kama shi a yankin yamma da kogin jordan ranar biyar ga watan fabrairu bisa zargin ayyukan ta'addanci hukumomin gidan yarin isra'ila sun ce adnan ya ƙi yarda a yi masa jinya a lokacin da ake tsare da shi An dai sha kama Adnan bisa zargin aikata ayyukan ta'addanci kuma ya sha bijirewa cin abinci lokuta da dama don nuna rashin jin daɗin tsarewar da ake yi masa a gidan yari inda ake tsare waɗanda ake zargi da aikata wani laifi har sai baba ta gani ba tare da gabatar da tuhuma a kansu ba ko kuma gurfanar da su a gaban kotu. Shugaban Amurka Joe Biden ya jaddada wa shugaban Philippines a niyyar Amurka game da tsibiran da ke kudu maso gabashin nahiyar Asiya yayin da ake ci gaba da takun saƙa tsakanin Amurka da China. Amurka na nan akan bakanta akan aniyar kara kasar Philippines ciki har da yankin tekun kudancin China kuma za mu ci gaba da tallafa wa kudurorin zamanantar da sojojin Philippines a cewar Biden. Shugabannin biyu sun rattaba hannu akan wata sabuwar yarjejeniyar haɗin gwiwa ta tsaro a jiya Litinin domin ƙarfafa tsaron ƙasar Philippines da kuma tallafawa wajen zamanantar da sojojin ƙasar. Madalla a gaida Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda muka bayyana a farkon shirin ambaliyar ruwa dai na haddasa asara wato asarar dimbin dukiya da rayukan jama'a a kusan duk shekara a bana ma hukumar hasashen yanayi ta najeriya ta ce akwai barazanar samun ambaliya a wasu kananan hukumomin najeriya a ciki har da jihohin arewa maso tsakiyar kasar wakilin amina mustapha nasiru batsari ya yi mana rahoto na musamman a kai a yayin da damanar bana ta fara kunno kai wasu al'ummomin da ke zaune a gabar kogunan Niger da Kwara sun fara nuna fargaba game da matsalar ambaliyar ruwan da ake samu a kusan duk shekara. A bana ma dai hukumar nan ta hasashen yanayi a Najeriya ta yi gargaɗin samun ambaliyar ruwan a wasu yankunan ƙananan hukumomi na Najeriya. a ciki har da na jihohin arewa maso tsakiyar ƙasar. A yanzu dai al'ummomin da a duk shekara suna samun wannan matsala ta ambaliya sun ci sun fara nuna fargaba kasancewar wata damanar ta sake dawowa. Malam Ahmad Akare wani mazaunin garin Akare ta yankin ƙaramar hukumar Wushishi a jihar Niger. da ke fama da wannan matsala ta ambaliya a duk shekara. Ya ce ko da yake yanzu sun tashi daga tsohon garin na akare, amma har yanzu suna zaune cikin fargaba. To halin da muke ciki tun da dai Allah ya jarabce mu wajen shekaru can baya mun yi kokari dai mun tashi daga wurin da muke da mun dawo tudu ya kasance dai abin da dai kawai shugabanmu yanzu wuraren gonakinmu duka suna yanzu dai su muke fama da matsalar ruwa. Na'am, to ni su gonakin naku kan hanyar ruwa da suke ne ko fadama ne wurin? Ai ka san ita ita ita ruwan da yake matsalan dam ne muke samu ita kuma dam ba wai ruwan namu ya kai ma dam ba but ruwan namu ta haɗu ne da wanda aka yi ma dam ita riba kaduna namu kuma riba mariga to ita riba kaduna in ta kawo sai ya turo riba mariga baya sai ya kasance ya dawo bayan na duk gonakinmu da abubuwa da inda muke da da muke matsugunni da duka sai ya ruwa ya shigo. ita gwamnati kamar hukumar nan ta haifa dek ta ce ta fara aikin sake tsugunar da gidaje domin sake tsugunar da mutanen akare din Eh, wane yanayi aikin yake ciki yanzu? To muna nan dai muna saurare amma dai a yanzu na haka dai ba mu ga komai ba. Kana nan ba a fara gidajen ba? Ba fara ba. Na'am to yanzu me ya kiran ku ga ita gwamnati? To kiran mu da gwamnati shine muna dai <clears throat> muna son da Allah a taimaka muna da inda za mu tsuguna don yawanci tun da muka taso wurin nan wani su har yanzu ba su yadda ginin gidajensu ba wani su matan su ma yanzu sai dai su da yake rashin <clears throat> aiki da kuma irin ba abun hannu haka wani su mata har yanzu dai suna suna suna tare da juna kamar mata biyu yanzu sai dai a ce daki guda suna manajin da yara To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari sannan a kasance da mu a shirinmu na dare domin jin cikakken rahoton. A jamhuriyar Nijar wasan hawan ƙaho na ɗaya daga cikin al'adun ƙasa da mutane ke alfahari da su shekara da shekaru. Sai dai sannu a hankali zamani ya sa an fara mantawa da wannan wasa. Wakilin ma'ayamai Yusuf Abdullahi ya duba mana wannan lamari a wannan rahoton. wasan hawan kaho wata al'ada ce da mahauta ko rumzawa na wasu yankunan nijar ke shiryawa a duk jajibirin wata sallar al'ummar musulmi karama ce ko babba ga al'ada dai sarkin fawa ke kawo wani bajinin sa a kofar masarauta wanda da shi ne za a yi amfani wajen gudanar da wasan da hawan kaho a nan muna abin maraɗi da ke tsakiya maso kudancin jamhuriyar nijar daya daga cikin yankunan nijar da ake gudanar da wasan na hawan kaho shekaru biyu da kenan da ba a samu gudanar da wasan na hawan kaho ba a wannan garin na maradi sakamakon rashin sarki wannan al'amarin ya kawo cece ce tsakanin al'umman maradi bayan zaben mai martaba ahmed ali zaki a matsayin sabon sarkin maradi a farkon watan nuwamba na shekarar 2022 a karon farko tun bayan zaben sa wannan matsayin sabon sarkin ya jagoranci wasan na hawan kaho jarumai ne yaran eh, rinji su ne ke zuwa su yi wasa da sa mai karfi mai faɗa kuma eh, asirin da kakanninsu suka ba su gare shi suke gwada. Kofar masarautar maraɗi ta samu cika makil da mazauna garin da ke cikin murna da kuma zumuɗin ganin wasan na hawan kaho. To sai dai ga dukkanin alamu wasu 'yan kallon ba su gamsu ba game da yadda matasan yanzu ke gudanar da wasan na hawan kaho. Domin a cewar su wasan ya sha bamban da na shekarun baya. Sa, ɗarin ji ɗarin in sa ya taho. albahar na shirye shirye da ka tun karo shi shi zai karkata kai ne su uwaye ba su kwatanta ma diyansu ka gane kuma su iya da sai ya race wani an race kana karamin yaro matashi ka tai da dan mata ka tai bayan dai an kammala wasan na hawan kaho akwai wasu al'adu da ke biyowa baya sannan na hawan kaho na ida yanke shi ake yi in aka yanke shi nama sai a rarraba ma fadawa kuma akwai kyauta da sarki yake yi ma sarkin hawa sarki yana wa sarkin hawa babbar riga a naɗa mashi rawani kuma da doki kyautar sarki kenan zuwa ga sarkin hawa su kuma wannan wanda suka yi hawan kaho akwai tukwiti da ake ba su eh, mutane na ba su kuɗi da kaya duka ana ba su tukwiti ana dai iya cewa wasan na hawan kaho na daga cikin jerin al'adun gargajiyar nijar da zamani ke kokarin batar da su idan ba a yi hattara ba yusuf abdullahi ta skir voa daga yamai jamhuriyar nijar to godiya muke malam yusuf yanzu kuma sai shirin na noma da abokin aiki mu muhammad hafiz baballe ke shirya mana noma tushen arziki noma tushen arziki noma na ci gaba jama'a salamu alaikum Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari, ke da kwararre a harkokin noma a Najeriya. Dauda Salisu Muhammad kan batun bayar da tallafi ko bashi ga manoma a Najeriya domin bunƙasa harkokin noma a ƙasar. Ga dai ci gaban tattaunawar. Ma kuma ana cewa ma aiwai wai akwai da na 'yan siyasa misali ko shi kake faɗa yanzu misali eh, siyasa ce takan jawo misali ba noman zan in je a sa sunana a kaya kuma in karɓa in je in sayar a kasuwa. To ai siyasa ita ce ta ɓata komai. domin kai da aka ba can kai ma ta aiwa siyasa ce ta kai ka alfarmar ce ta sa aka baka to kana tsoron ai kaman bayani na na farko ne da ne maka da wancan ya zo karɓar kayan hekta ɗari biyu muka ba shi kayan hekta goma sha hudu domin ita muka gani a ƙasa ai ga ta saman ya biyo mana ta saman ya biyo mana a lokacin ne har dan cacar baki muka yi da daraktan ah, cbn na dutse a lokacin na lokacin cewar ya za a yi a ba mutum gashi a takarda cewar hekta 200 ne a bashi kayan hekta 14 saboda me ka gani to amma me eh, akwai gaskiya ta'iwa shi bai sani ba domin me akwai sanda muka ce mu za mu je mu auna gonakin da kanmu akwai manoman da a ciki suka kai mu gonar wani wanda ba nasu ba ka gane mm. idan muka zo kuma muka sa da muka sa za ka ga abin yana overlapping da abu yayi overlapping muka sa na'ura cewa yawa muka sa na'ura za mu ga abin yayi overlapping da yayi mun tabbatar da cewa yau wato kaga aka ga anyi. so daga baya sai muka fahimci juna da shi cewa ai wannan gonar tashi ce wani ya je ya kai ka gane mm. wani ya je ya kai aka auna so daga baya ma sai muka tsaye da aikin muka ce gaba ɗaya sai an sake mafin gaba ɗaya aikin ya ja tsaiko daga nan kuma aikin da ya kamata a ce an gama an gama kafin tsakiyar damuna sai da ya kai mu har kusan tsakiyar damuna ma ta wuce amma ku da a matsayin ku na ƙwararru da gwamnati ko kuma hukumar gwamnati da aka baiwa kwantiragi na ku dinga wannan aikace-aikace ba kwa rubuta foto ne ku miƙa wasu gwamnati misali dangane da irin waɗannan ƙalubale misali ai komai a rubuce yake za a buga a takarda sannan kuma akwai evidence na mapping din nan hmm. duka za a tattara wannan awon da aka yi na gona za ka hada da bayanan mu za ka hada ka tura ma gwamnati to idan aka zo repayment kuma wato aka zo dawo da kuɗi dawo da yauwa to hmm. anan anan gizo yake saga kai tsaye za a iya cewa kamar manoman zaune su kansu suna kawo tarnaki ma tsare-tsaren bunƙasa ko kuma tallafin da ake manoma manoma isa hana shi tasiri kenan gaskiya kuwa wannan shine musabbabin yana hana shi tasiri sosai da sosai wannan muna magana yaya ne kake ganin to in haka ne ya kamata a yi misali me a gyara irin waɗannan abubuwa yawwa masha Allah yanzu abin da ya kamata a yi in dai ana so abin ya tafi normal akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suna neman irin waɗannan contract ɗin hmm. akwai su sosai mun riga mun san su waɗanda suke aiki tsakani da Allah wanda idan ka nemo ma sai an baka cin hanci zaka bayar sun gwammace su rasa wannan kwantaragin da su baka cin hanci ka ba. da akwai irin su muna da su a nan kano da sauran gurare jihohi daban-daban so domin su mun dan yi aiki da su gaskiya an kaba domin har gwamnatin jihar kano a wannan lokutan ta ka kawo masa aiki kuma sun kuma an samu biyan bukata wanda da idan aka ba da tallafi ko kuma aro wanda ake so a dawo da shi a gwada domin abin da kuka dawo da shi shi za a yi amfani da shi a ba wasu manoma so gaskiya bin wannan daukan shawara tamu da aka yi sai ya zamanto da in aka baya a kashi ɗari bai fi ga an samu kashi hudu kashi biyar ba na waɗanda suka dawo da kaya wannan kashi casa'in da wani abin sun tafi to amma har ga Allah da aka ba ma irin waɗancan sai aka samu yin farko aka samu kashi arba'in da biyar da suka dawo da shi kaga ai an dan samu ci gaba duk da dai ba duka aka abin nan ba amma an samu ci gaba kamar kana hanyoyin dawo kan tambayar ka hanyoyin shine domin su idan suka tashi duk idan suka je so duk gundumar da ta fado waɗanda za a ba so dole akwai shugaba ko mai gari ko mai unguwa ya danganta da yanayin wajejen shi ya san wane manomi ne ya san wane ba manomi ba ne especially idan ka mashi bayanin cewa wannan kaya ne gwamnati za ta baya kuma dawo da su za a yi domin idan ka ba mu fek fek manomi wanda yake na karya na bogi to wannan kai fa za ka biya da kanka domin kai ne shugaba kai ka san su kai ka san iyayensu kai ka san waye mai yi da kai aka dogara da kai aka dogara shi kuma duk ya san manya-manyan manoman manyan shugabannin manya-manyan manoman so zai kawo su to kai kana ciyama idan ka san wane yana da wasa ba za ka bashi ba domin kai wannan shugaban za ka kawo duk kayan kungiyar da take ƙarƙashin ka kai za ka kawo kai ma haka kai ma haka idan aka za a samu waje guda a tare su. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin kwararre kan harkokin noma dauda salisu muhammad da kuma wakilin a kano mahmud ibrahim kwari sai kuma julie leathers gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ya sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan Allah ya kai mu. Tuma saurare yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yobe najeriya kace matakin hana amfani da taliyan indomie da hukumar nafdab ta dauka hakan ya yi daidai domin dai malam bahaushe ya ce ruwa baya tsami banza daga ƙarshe nake kira ga 'yan najeriya musamman matasa da su kiyaye amfani da taliyan indomi idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira ra'ayi na gaba ra'ayinka ne bako umara kandilwa jihar difa jamhuriyar niger kace shugaba muhammad bazum don allah kai kokari ka tura jirage domin ɗauko 'yan Nijar da ke makale a ƙasar Sudan zuwa gida Nijar domin duk ƙasashe sun fara ɗauko al'ummar ƙasar su. Allah ya kawo sauƙi ga ƙasar Sudan da sauran ƙasashen mu baki ɗaya amin. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Sanusi Madatai da Magaram. kai ko cewa kai gaza shawo kan rikicin mulki da ke gudana a can ƙasar sudan da ƙungiyar tarayyar afirka wato au da kuma hukumar majalisar ɗinkin duniya suka yi hakan abin allah wadai ne kwarai da gaske domin ni dai ban ga amfanin baɗi ba buddan babu rai da fatan allah ya yayyafa wa wutar rikicin nan da take ƙara ruruwa a sudan ruwan sanyi ta mutu kurmus ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau saƙo ne da ya fito daga hannun sani mai lange-lange yalwa ya wuri kace muna jajanta wa iyalai da 'yan uwan mutane 154 da cutar lasa ta kashe a najeriya da fatan mahukunta za su tallafa wa iyalan mamatan to ra'ayoyi da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa to kafin mu karkar shirin namu ga maryam nan da takaitattun labarai A takaice hukumar kula da shige da fice ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 334 ne suka rasa matsugunansu a Sudan tun bayan ƙazamin faɗan da ya barke a watan da ya gabata tsakanin ɓangarorin sojan ƙasar biyu. A wani taron manema labarai a Geneva, hukumar kula da kaurar jama'a ta ƙasa da ƙasa ta bayyana hakan. Haka kuma a wurin taron, hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa sama da mutane dubu ɗari sun tsere daga Sudan zuwa ƙasashe makwabta. Jami'an gwamnatin Somaliya na tattara bayanai daga 'yan kasar game da 'yan Somaliya da ke jiran a kwaso su daga Sudan. Jami'an sun fito ne daga hukumomin gwamnati da yawa ciki har da ma'aikatar harkokin wajen Somaliya wacce ta jagoranci shirya jigilar 'yan Somaliya ta jirgin sama. Tuma saurare da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa sai Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da kuma injiniyan mu yau Mr. Mark Charleston. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a shirin mu. A dare.